da damban kasuwa za mu yi zaɓe in ta ƙare da haka an za a yi damban kasuwa mutum zai kama dambe sai ya kama ta sa da sallah gaishe ga lalata muna rikon magina gaishe ga sarki dan isa wallahi shagon mahaba musa wallahi ya sallah ya ƙara sallah ce shi ya sa cika bas ya durkusa ya tashi hannunsa ya jefa kafa ga gaishe da shagon mahaba musa wata rana waɗansu ne ba ku ne ba wallahi zazu ya ce ya murza masa hannu gare ka zazu la ilaha illallah sai baba musa na addu'a yana addu'a yana addu'a kuma da lokaci kuma da lokaci yadda aiki shagon muhammad musa zazu ya sa shi a gaba yana mai sallah yana mai sallah gaishe ka na mutane na na kala gaishe ka na bashari gaishe ka na gaishe ga sarki dan isa gaishe ga dan wisu to sani na fada yana fada yana lissafi yana karanta masa yace ce ka kula da hannunsa karke da gudubon nan same ka gudubon nan karke don same ka to gudubon nan kada kada don same ka gudubon nan karke don same ka ya ce kada ya fa masa dawa wallahi sani kuna ya tsorata kuma ya ce ka shi baba haba musa wallahi la ilaha illallah zazu shagwaba haba musa la ilaha illallah muhammadar rasulullah ga zaban an taka tsakanin shagwaba haba musa zazu gaishe ka na haba musa zazu ya kai wata bai samu ba na haba musa karfe la ilaha illallah haka da direba kansa tiyari gurmana suna da mutum uku mali shagon garkuwa wallahi shagon apf wallahi bakon alkawaj kudawa suna da bakwai ɗaya dogon alaƙa biyu shagon fasilawa uku arewa bakon inda ɗaya autar zafinsa biyu Allah baban Musa ya ce wallahi mun ka raba takalmin kaza gashi da baban Musa da tsoron ya faɗi ba shi gwaninta baban Musa idan rana ta magani mai aiki wallahi kowa da ajalinsa subhanallahi in ta zo sai an tafi wallahi baban baban Musa ya nutsu ya ce ni fa sai Allah ya yi 2023 shagon baban Musa 2023 mafahaban musa karfe kun yi minti ɗaya da rabi la ilaha illallah muhammadan rasulullahi wai subhanallahi ka tabbata tsakanin shagon mahaban musa zazu zazu shagon mahaban musa gobe za mu kashe su wallahi tsakanin gulma da da kudu za mu kashe biyu mu zo mu haɗu shagon mahaban musa idan ta wuce kun zama ku hudu wallahi ku za a doka ku hudun mai raba ne gaba ya baka wuce ba kuma wallahi a ɗauki ɗaya a jefa wa arewa jamus ya zama da cewa sun zama su hudu la ilaha illallah na bahagon musa karfe kun yi minti biyu da takwas ashirin wallahi zamfara zamfara ta zamfara dalla masari wallahi wallahi da wallahi matawalle matawallan muradin wallahi bello masani matawallan wallahi matawallan muradin bello masani dauda dego dare eh dauda lawan dare a ah, ai ba ran tsafa eh. ka tafi wannan layi zaka samu wallahi wallahi dan ga tambar nan a zai da su su je kudu da rika ba a zai da su bai sa maza yanzu ya da kawo ne ta yanzu za a yi gaishe ka zazu gaishe ka zazu da sarki dan isa na sabiyu kala wallahi da mutare na amadu na bashari magina goro subhanallahi gaishe da mai rai bai daga wani sai ya gani wallahi ajali ba ka rangwami in ka zo sai an tafi ko kana so ko ba ka so eh ana cikin sarki gida na gafar kura ya ci kasuwa ya koma mai abu bugu na tabula la ilaha illallah shagon muhammad musa yana dambe ya sai gashe karfani sale wallahi gaishe karfani kwata-kwata a san aiki a kula subhanallah da muhammad musa karfe gaishe ka na musa karfe gaishe ka zazu gaishe ka zazu bahago musa gaishe ka zazu 2023 akwai matsala subhanallahi la ilaha illallah muhammadar rasulullahi wai allah subhanallahi la ilaha illallah na ce muku wallahi tanda ka tara ya faɗi wallahi koma ya faɗi subhanallahi mai tsoron gaba da bashi gwaninta kamar muhammad musa mai tsoron gaba da shi gwaninta za su wala haura su ba hari da ana zazu ya tada zazu ya tada zazu ya tada zazu ya tada bai fita ba zazu ya tada zazu ya tada zazan zazu ya tada zazu ya tada subhanallahi wallahi wallahi baba gidan boss sai da ya tashi ya ruga da gudu ya yi kamar zai shiga ragar sannan ya dawo babawo ma kude buga ji gudu babawo sai da ya kamar zai shiga ya mata ya ce ayya ni na mata he eh, ba kwat bane ni babawo ya ce ni ba ba ne kwat bane subhanallahi sai da ya ruga da gudu zai shiga ya ce a ah, na tuna bari ya baya subhanallahi la ilaha illallah da shaka muhammad musa subhanallahi da shaka musa ba karfe lai gaishe ta na Musa la ilaha illallah muhammadur rasul ku yi mun tafi da rabi wala hawla wala quwwata illa billahi alil azim za Zazu muhammad musa za su muhammad musa ya shekara fari ya shekara fari kai shekara fari kai shekara fari la ilaha illallah sauran musamman ashirin ku je hudu. sabon muhammad musa ya tada na muhammad musa neman suna sai an dace. muhammad musa neman suna sai an dace. subhanallahi ne suna rafali rafali musa ba za ta je hutu subhanallahi sai kuma ba katagun nan wallahi an koma tsakanin kudi ba daɗi arewa ba daɗi na rada da Allah kowa ya yi fit kowa ya yi fit to da zama mu dace me za mu gani subhanallahi la ilaha illallah kudawa ɗan da kudu sun yi shiru suna la ilaha illallah jamawa suna la ilaha illallah gurbada mai wani wani sai ya gani wallahi duk wanda sai ya gani sai ya gani subhanallah kai ma ni karfe kai ma ni karfe subhanallah kai sai ka goma hawa Musa na ga ka zamu kai kallo kai magana mana waye mai kamarar nan da da yawa ku jara kamar sai na haske dan dabba ido ta subhanallah jamawa sun yi tsuru da ni ma shiga yi tsuru tsuru kada ka subhanallah ne ce an kashe maciji amma ba sare kan ba kashe ga Muhammad Musa wallahi giwa yanzu ba ko daya sun hamo ta kadara giwa sun hamo ta kadara giwa giwa sun hamo ta kadara subhanallah dogon dan jamilu na kwandasta kwandasta dogon dan jamilu subhanallah da da kan turawa kar ka zo shi da kusa da kai subhanallah kun yi minti biyu سبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وي شافوا محمد موسى بشيرا ولاي ولاي زازو ألا تنكو دارت المدينة تاباتش نيسا تاباتش مدار الأمر تاباتش تاباتش مدار الأمر تاباتش بشر تاباتش سبحان الله محمد موسى لا إله إلا الله don ka muhammad musa la ilaha illallah subhanallahi subhanallahi subhanallahi bada ture bada ture banda ture da fari kula kyau banda ture yawa kula kyau da fari sauran ku sakon ashirin ku je hutu subhanallahi zato ya buga ya ƙara bugawa ya buga su mai baba baba musa ya cinye musulmai ba su haka ba za su yana fasa subhanallah ba da na ya ce mutanen ya ce na sako korata ga wallahi ga mari shagon garkuwa wallahi lafiya mutanen ka yara na nasa ko zan ba gaishe ka da musa gaishe ka zazu bahagon shagon bahagon musa wallahi da yan kwashe ya ce a gaya maka shagon bahagon musa da ka cikin mabalwa ya ce a gaya maka shagon bahagon musa suna nan suna sauraron ka mutanen katsina mun numfashi jibiya daura duk suna sauraron ka duk suna da yaya suna sauraron ka kun yi rabin minti zazu ya ce bari zan lallaba hankali tafiya tsoro ina kwatar za mu dace subhanallahi zazu ya ce bari lallaba mu tafi ya tsoro ko can za mu dace la ilaha illallah muhammadar rasulullahi mai tsoron ya faɗi ba shi gwaninta baba ya ta kari ma ya ce ya ta kari ina ganin ta fara ta ki faɗuwa eh subhanallahi sauran minti daya saura minti daya kwace-kwace za mu yi zaɓe bayan an ƙare za mu yi zaɓe za mu ga waye fito za mu yi zaɓe nura daure mana lamba ɗaya lamba biyu lamba uku lamba hudu lamba biyar har zuwa shida eh yawa har zuwa shida ta bakwai da daga daure ta sai mun gane ta yi ta kun yi minti ɗaya da rabi sauran ku rabin minti subhanallahi an kai an haƙura kula da kyau da fari kar ka nisa da su karkai nisa karkai nisa don kuna na canza wuri ta shagon mahaba musa sakon ashirin sauranku sakon goma sauranku sakon biyar sauranku a tsaye da su ta a tsaye da su kowa ya ɗauka yawa a ɗauka an tafi kare kare mu tsaya kuma za mu yi zaɓe yawa za mu yi zaɓe